Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه و Hausa VOH ne ke magana a cikin shirinsa na karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin nan na amsoshin tarbiyya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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya hassan barka ne ke muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan mustapha adam ya fara karanta mana labaran duniya labarun duniya da farko ga kanunsu fadar mulkin kasar rasha ta kremlin ta ce amurka ƙasa ce da ta kashe dubun dubatar mutane a duniya ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yemen ta yi maraba da batun tattaunawa domin yin sulhu da aka bishiro da ita ana tunawa da kisan kiyashin da gwamnatin saddam ta iraki ta yi wa kurdawa ta hanyar amfani da makamai masu ruwa to sai ga zama domin aji cikakkun labarin fadar mulkin kasar rasha ta kremlin ta ce amurka ƙasa ce da ta kashe dubun dubatar mutane a duniya kalaman na fadar mulkin rasha ta kremlin ya zo ne dai a matsayin mayar da martani ga shugaban ƙasar amurka joe biden wanda ya siffata shugaba vladimir putin da cewa mutum ne wanda ya aikata laifukan yaƙi inda ta ce ko kaɗan ba zance ne da za a lamunta da shi ba daga bakin shugaban ƙasar da ta kashe dubin dubatar mutane a faɗin duniya a jiya laraba ne dai shugaban ƙasar ta amurka wanda ya amsa tambayoyi daga manema labaru ya bayyana shugaban ƙasar ta rasha a matsayin wanda ya aikata laifukan yaƙi kakakin fadar mulkin rasha dimitri faskov ya bayyana cewa zance ne wanda ba za a taɓa yarda da shi ba ba kuma za a yafe shi ba a ce ya fito daga bakin shugaban ƙasar da mabambanta suka kashe dubin dubatar mutane a fadin duniya a jiya ne dai amurka ta sanar da cewa za ta taimaka wa ƙasar ukraine da makaman da za ta yaƙi rasha da su lamarin da ake ganin zai iya tsawaita lokacin yaƙin ya kuma iya faɗaɗa fagensa. Ƙungiyar Ansarullah ta ƙasar Yaman ta yi maraba da batun tattaunawar sulhu da aka bijiro da ita. Ƙungiyar Ansarullah ta ƙasar Yaman ɗin dai ta ce za ta karɓi tattaunawar da hannu biyu, amma dole ne a yi ta wata ƙasa 'yar ruwanmu da suka haɗa da ƙasashen yankin tekun fasha. A ranar Talatar da ta gabata ne da wata majiya ta ƙasashen yankin tekun fasha ta sanar da cewa majalisar kasashen larabawan yankin tekun fashin tana tattauna yiwuwar buɗe tattaunawa gaba da gaba a tsakanin ansarullah da ɗaya ɓangaren na ƙasar yaman da za a yi a ƙasar saudiya majiyar ta ci gaba da cewa manufar yin hakan shine ƙarfafa ƙoƙarin da majalisar ɗinkin duniya take yi na tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasar ta yaman ƙungiyar ansarullah ta ce ba abu ne da zai zama karbabbe ba a ce kasar da take jagorantar yaƙi a kan yaman ta zama ita ce wacce za ta karɓi bakuncin tattaunawar har ila yau kungiyar ta ce daga cikin muhimman abubuwan da ya kamata a baiwa muhimmanci a yin tattaunawar da akwai ɗauke dukkanin tarnakin da aka sa wa filayen jiragen ruwa da kuma na sama na ƙasar ta yemen. yakin da saudiya dai ta shelanta a kan kasar yaman ya shiga cikin shekara ta takwas da ya zuwa yanzu ya ci dubun dubatar rayuka da kuma jikkata wasu masu yawa kusan mutane miliyan biyu ne dai yakin ya tilasta wa hijira a cikin gida da kuma kasashen waje to kuna ta da rado biyu wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran shugaban kungiyar hezbollah said hassan nasrallah ya ce wajibi ne kungiyar ta kasance a cikin gwamnati da kuma majalisar dokokin kasar babban sakataren kungiyar hezbollah ta kasar labanan said hassan nasrallah ya bayyana cewa wajibi ne kungiyar ta shiga dukkanin harkokin siyasa na kasar labanan kama daga majalisar dokoki da kuma gwamnatin kasar ba wai don karfafa kungiyar kawai ba sai dai tabbatar da cewa kawayen kungiyar sun sami nasara a zaɓukan gaba ɗaya don a tafi tare da su jaridar annashar ta ƙasar labaran ta nakalto shugaban kungiyar yana faɗar haka a wani taro da yi da manya-manyan jami'an kungiyar a birnin beirut da safiyar jiya laraba sai nasarallah ya ce muna buƙatar dukkan ƙawayenmu su sami nasara a zaben 15 ga watan mayu mai zuwa nasarar nasararsu ita ce nasarar tamu ya kuma ƙara cewa zaben majalisar dokokin ƙasar labanan mai zuwa shine mafi muhimmanci da kuma hatsari a tarihin siyasar ƙasar ganin irin yadda makiyan ƙasar suka sa ƙungiyar da ƙawayenta a gaba ana tunawa da kisan kiyashin da gwamnatin saddam na iraki ta yi wa kurdawa ta hanyar amfani da makamai masu guba al'ummar kudawa a kasar iraki suna gudanar da juyayin zagayewar ranar da tsohon shugaban kasar saddam husaini ya yi amfani da makamai masu guba a su wanda yi sanadiyar mutuwar dubban mutane a ranar 16 ga watan maris na shekara ta 1988 ne dai gwamnatin tsohon shugaban kasar ta iraki saddam ta kai hari da makamai masu guba a garin halabja da ke arewacin kasar iraki wanda ya yi sanadin shahadar mutane dubu biyar a cikin sa'o'i kaɗan yayin da wasu dubu goma suka samu raunuka har ila wasu dubban mutanen sun sami sauyin kamanni saboda tasirin makaman da suka shaƙa wanda har yanzu suna karɓar magunguna sojojin na iraki sun yi amfani da jiragen yaƙi na mirage na faransa wajen kai hari da makamai masu guba ɗin da wasu kamfanoni 150 na ƙasar jamus ne suka samarwa da Iraki a ranakun farko na afkuwar lamarin ƙasashen turai sun yi shiru a sai da kafafen watsa labarun iran suka fara nuna wa duniya girman barnar da harin ya haddasa to ƙarshen labarin duniyar kenan. To a gaida Mujtaba Adam wanda ya fasara kuma karanta wani labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. ta yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya koka kan yadda rundunar ƙawancen saudiya take lugudan wuta kan mai uwa da wabi kan ƙasar yemen lamarin da ke ci gaba da janyo hasarar rayukan mutane musamman mata da ƙananan yara inda rahoton na unicef ya fayyace cewar daga farkon watan janairun wannan shekara ta 2022 zuwa watan fabrairun shekarar wato cikin watanni biyu kacal lugudan wuta da jiragen saman yaƙin rundunar makamancin kasar saudiya ya lashe rayukan kananan yara akalla 47 tare da jikkata wani adadi da dama na daban a sassa daban-daban na kasar wanda yaƙin ƙasar yemen shine yaki mafi muni da duniya ke gani a halin yanzu da ke janyo mummunar matsalar rashin jin ɗan adam musamman na ƙananan yara a bayanin da asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya fitar ya ƙara da cewa jiragen saman yaƙin rundunar ƙawancen saudiya ba su la'akari da gidajen zaman jama'a ko wuraren taruwarsu musamman kasuwanni da masallatai da sauran wuraren bukukuwa don haka hasarar rayukan fararen hula a ƙasar take ƙara yawaita tare da wurga al'umma cikin halin kakanikayi har-haren wuce gona da iri kan kasar yemen sun yi sanadiyar rusa cibiyoyin kiwon lafiya da na tattalin arziki da kuma na ilimi da sauransu inda ƙididdiga ta fayyace cewar akwai mutane fiye da miliyan uku da ɗigo uku da suke rayuwa a sansanonin 'yan gudun hijira da wasu makarantu da ba a kai ga rusa su ba lamarin da ke ƙara janyo bullar cututtukan kwalara a mafi sansanonin 'yan gudun hijira da makarantu da jama'a suke rayuwa a cikinsu musamman saboda da matsalar tsabtataccen ruwan sha har ila yau asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya a bayaninsa ya yi nuni da cewa akwai makarantu da yawansu ya kai 2,500 a sassan ƙasar yemen da ba amfani da su ta kowace hanya sakamakon rugurugun da hare-haren rundunar ƙawancin saudiya ta yi da su kamar yadda bayanin na asusun unicef ya jaddada cewar akwai ƙananan yara fiye da miliyan biyu da suke rayuwa babu batun karatu saboda rashin makarantu da kayayyakin aiki baya ga mummunan halin da iyalansu suka shiga musamman na rashin matsuguni domin rayuwa kamar sauran al'ummu a wani rahoto da asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya ya fitar ya fahimci cewar tun bayan fara ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan ƙasar yemen yau tsawon shekaru bakwai bakwai kenan ƙananan yara fiye da dubu goma da ɗari biyu ne suka rasa rayukansu yayin da wasu adadi mai yawa suka jikkata rahoton yana mai bayyana cewa akwai yiwuwar adadin ya haura yadda aka faɗa saboda babu damar gudanar da bincike a tsanake sakamakon yadda jiragen saman yakin rundunar ƙawance suke lugudan wuta kan sassa daban-daban na ƙasar babu ƙaƙƙautawa rahoton asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya ya jaddada cewar al'ummar yemen tana cikin mawuyacin hali musamman yadda kananan yara da iyalansu suke ɗanɗana kudarsu don haka lokaci ya yi da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa za su ɗauki matakan ganin an kawo ƙarshen masifar yaƙi kan ƙasar domin ƙananan yara su samu damar rayuwa cikin aminci da suka cancanta a wannan rayuwa ta duniya. hakanan shafin watsa labaran sputnik ya watsa rahoton cewa a ranar juma'ar makon da ya gabata asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa akwai miliyoyin mutane a ƙasar yemen da suke fuskantar hatsarin yunwa sakamakon rushewar tattalin arzikin ƙasar saboda munanan hare-haren wuce gona da iri da rundunar ƙawancen saudiya ke ƙaddamarwa kan ƙasar yau tsawon shekaru bakwai kenan don haka asusun na unicef ya jaddada yin kiran kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar cikin hanzari asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef a bayanin da ya samu ta hanyar tawagarsa a ƙasar yemen ta hanyar totar ya bayyana cewar ƙananan yara suna fama da matsanancin yunwa sakamakon rashin abinci a ƙasar yemen kuma iyalansu ba su iya sayan kayayyakin abinci saboda tsadarsu da kuma ƙarancin abinci a ƙasar asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya ya ƙara da cewa bai dace a kau da kai daga matsalar rushewar tattalin arzikin ƙasar yemen ba musamman saboda tasirin haka a bullar matsalar rayuwa da take ritsawa da jinsin ɗan adam sakamakon haka asusun na unicef ya jaddada cewar rashin daukan matakan gaggawa zai wurga miliyoyin mutane cikin matsalar yunwa a kasar kafin wannan rahoto na asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef hakika kwararrun majalisar Dinkin duniya da suka gudanar da bincike kan ƙasar yemen sun jaddada cewar mummunan halin da ƙasar yemen ke ciki shine babban dalilin wurga al'ummar ƙasar yemen cikin wannan ƙangi mai wuyan sha'ani da ƙananan yara da mahaifansu mata suke fuskantar matsalar rashin abinci mai gina jiki lamarin da ke janyo saurin bullon cututtuka musamman cutar olsa da karuwar matsalar rashin ingantaccen abinci mai gina jiki da ƙarin lafiya kamar yadda matsalar da take faruwa a ƙasar yemen ta gurgunta shirin gabatar da tallafin abinci da magunguna da kula da gurbatan muhalli da rashin samun damar gudanar da rigakafin cututtuka ga ƙananan yara misalin rigakafin shan inna da sauransu a rahoton da majalisar ɗinkin duniya ya fitar a watan nuwamban shekarar da ta gabata ya bayyana cewa tun bayan da ƙasar saudiya ta fara ƙaddamar da har-haren soji kan ƙasar yemen a watan maris na shekara ta 2015 Bullar yaƙi a ƙasar ya lashe rayukan mutane 377. kuma kashi 40 cikin 100 lugudan wuta ta sama da ƙasa kan ƙasar ne suka yi sanadiyar mutuwarsu rahotanni suna bayyana cewa kasar saudiya ita kaɗai ta ɗaura ɗamarar yaƙi kan ƙasar yemen a watan maris na shekara ta 2015 bayan samun goyon bayan ƙasar amurka bisa da'awar cewa dole sai tsohon shugaban ƙasar mai ritaya abdulrabu mansur hadi ya dawo kan karagar shugabancin ƙasar domin kare mata manufofi amma ganin haƙarta bata kai ga ruwa ba saudiya ta nemi taimako daga kasashen duniya domin taron dangi kan kasar ta yemen hakika rahotanni sun tabbatar da cewa saudiya ta samu hada rundunar kawance daga kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya da kasashen afirka baya ga samun taimakon makamai da dabarun yaƙi daga kawayenta na yammacin turai da amurka domin samun sauƙin murƙushe al'ummar yemen inda rahotanni suka tabbatar da cewa jiragen saman yaƙi da sojojin ƙasa daga ƙasashen masar maroko jordan sudan haɗaɗɗiyar daular larabawa kuwait qatar bahrain da ƙungiyar zaratan sojojin ƙasar amurka ta blackwater da a halin yanzu ake kira da academy baya ga ƙasashen arewacin afirka irin su djibouti eritrea da somalia suna daga cikin rundunar ƙawancen saudiya da suke yin dirar mikiya kan ƙasar yemen tare da yin lugudan wuta kan al'ummar kasar ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa baya ga killace yankunan kasar domin hana al'umma gudanar da zirga-zirga domin gudanar da harkokin rayuwarsu na yau da kullum kamar yadda rahoton kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ya tabbatar da cewa ƙasashen amurka da burtaniya suna daga cikin waɗanda suke sayar da mugan makamai ga saudiya da ƙawayenta domin ci gaba da gudanar da yaƙi a ƙasar yemen tare da yin lugudan wuta kan mai uwa da wabi kan yankunan ƙasar lamarin da ke janyo mutuwa da jikatan dubban mutane musamman mata da ƙananan yara a gefe guda kuma a watannin baya-bayan nan jaridar washington post ta kasar amurka ta tona asirin cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana daga cikin sahun masu kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kasar yemen a matsayin taimakawa kawarta saudiya ta hanyar tura kwararrun sojoji masana dabarun yaƙi da kwararrun sojoji matuƙa jiragen sama game da kwararru kan sarrafa na'urar rada mai gano jiragen sama jiragen ruwa da makamai masu linzami domin hana kaddamar da hare-haren daukan fansa kan kasar saudiya inda waɗannan tawagar sojoji suka shiga sahun rundunar kawance da suke yakar al'ummar yemen da nufin rusa ƙasar warwas masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan. To masu sauraro kada a nisa don kwa ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum gidan Radio BH Hausa sunana Tasiu Ungo Tudu da Magaram Nijar. Hakika yau kira ne zan yi ga kasashen tarayyar Turai dangance da kirari da suka yi za su daina sayan mai na kasar Rasha da gas to lalle wannan mataki da suka ɗauka da dukkan alamu ba wani mataki bane da zai yi amfani a kan kasar rasha diba da yadda kwanakin baya ma sun yi ta kakaba mata takunkume daban-daban wanda kuma takunkuman wasu daga cikinsu sun dan yi nasara akan ta wasu su yi ba ya kamata dai su san irin matakin da za su dauka a kan kasar rasha wannan daina sayan mai na kasar ta ba wani amfani zai yi ba a kan rasha na gode gidan radio biyu hausa mai magana ta siyo unguwa tudu da garin Nijar. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na boh hausa gidan rediyon musulunci na iran suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local game kebistan nigeria to a yau na shigo wannan gida ne domin in tofa albarkacin baki na dangance da abin da ke cimin tuwa kwarya to nan gaskiya ƙasar rasha wannan mataki da ta ɗauka na dakatar da shiga shugaban ƙasar american joe biden ƙasarta da sauran makarabansa gaskiya wannan mataki san san bai dace ba saboda haka ina kira ga manyan ƙasashen duniya da su hada kari da kari wajen ganin an tabbatar da zaman lafiya wanda yake yana da matukan muhimmanci musamman ga talakawa na kasashen ukraine da kuma rasha duba da irin idan ana zubar da wannan jini gaba ɗaya akan talaka ne zai kare. da fatar allah ubangiji ya bamu zaman lafiya a kasashen mu na afirka da ma duniya baki ɗaya assalamu alaikum warahmatullahi sunana da mai kwamfuta mai yama lokal gwamnan kebis ta najeriya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu biya wasa magana aliyu nasarawa domin galma dangance da aibatawa ga maluma Kayi ma mata bai kamata ba duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi halitta duk abin da manzo rahama sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama bai aibata bai bata ba kai malami kuma in za ka yawa ba ga aya ko hadisi ya kamata mu mutunta mata mutunta mata kamar ka girmar da addini da sunnan Muhammad rasulullah sallama sa'annan kamar ka bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah malumma ina na tunanin ku kun gaba gan malamai da hukuma hukuma da hukuma kun kare kun gama gama yan siyasa da yan siyasa kun koma malaman siyasa da kun komo cin mutuncin mata Allah shi fahimtar da malami shi to musamman bambari yana cin mutuncin mace bai kamata ba Allah ya sa su gane assalamu alaikum sashen Hausa na BOH barkamu da haka mu magana Lauliyan daga Niyami a jamhuriyar Nijar eh, ra'ayina a wajen bayyana shi ne dangane da har-haren da ke faruwa a 'yan kwanakin nan a wannan kasar namu musamman ma wanda ya faru a cikin jihar tilibiri na kusa ga tera wanda an samu hasarar rayuka da dama wanda kuma a mun koma a bangaren tsakanin agadar zuwa garin durkushi ma wannan yan bindiga suna cin karansu ba babbaka kusan duk motar da za ta fita yan kasuwa sai an tare ta an kwashi abin da ake son ɗiba a tare mutane a yi musu kwacen su a walakanta su wanda kuma gwamnati ba bata san da wannan bane illa tana ma sha'anin rufin sakainiyar kashi muna kira ga gwamnati da ta dubi jama'a cikin halin da suke da kuma halin da wannan yan ta'addar suke neman su saka al'umma tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba gare ka Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu Radio Iran. radiyon musulunci ni ne na kurabi da malam adam daga nan birnin maradi jamhuriyar niger tsokaci na a kan tsaron ƙasa ta niger jama'a ƙasar ga ta mace, mun ba mu ba mai tsare mun ita ku ɗan takarda ku mai doma kanmu na musulunci martaba su da masu garuruwa ku mai doma su martaba su ai da gangan ku kai kuka ɗebe musu martaba wallahi waɗanda suka ɗebe musu martaba suna nan ya mai suna nan da ransu to lokacin nan ba ka ya sarki ba yiwa ya yi magana talakan shi ce ba haka nan ba ko mai gari ko mai anguwa amma amma duk suka zo suka ebe musu daraja suka ba kansu kuma su tasu din ba ta hishe su kuma do sarki mai abu da yawa sarki mai abu da yawa aka ce su ke da labarin kasa duk wani ɗan sanda da ka sani baya da labarin kasa irin an ga mutane su suka san komi su ke tare da mutane amma an yi wace da su da haka nan ba za a zamna lahiya ba ba addu'a ba ce niki salamu alaikum ni ne na kwarbilu malam adam daga nan birnin marani ina muku wani kuwa fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio muslim yau zan yi tsokaci bisa ga rasha da ta hana na 'yan ƙasar amurka da shugabannin amurka su zo wai ƙasar ta saboda ba su shiri da ya karatu shi dai mutum da gida ne ba a mai shugaba ko ba gaskiya ba in ta hana ta in ta ga mata riba ya yi daidai in kuma ta mata riba ba ya yi daidai ba da ban haka nan kuna tarihi sabakar tsoro mai albarka a wulin yabai. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu ma'aikatan gidan radio biyu a da ma al'ummar da suke sauraron wannan tasha mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka a jihar jama'a magaran ina ina so ku bani dama in tofa albarkacin bakina dangane da abin da yake faruwa tsakanin rasha da ukraine yana da kyau ya kamata ya cancanta su hau teburin sulhu su fahimci juna su sasanta kowa ya kawo ra'ayin shi ya kawo abin da yake so a fahimci juna a kawo wannan karshen yakin da ake tsakanin su domin ya eh, muna tsoro ya yaɗu zuwa sauran kasashe na duniya har a je zuwa yaki na uku allah kiyaye allah kiyaye da sauran kasashen mu na afirka da sauran kasashen musulmi na duniya ya kamata da allah da annabi ka kawo karshen wannan yaƙi na tsakanin su da ke wakana tsakanin rasha da ukraine mai magana ni ne ya yakuba mai aski badaraka a jihar da magaran ku tashi lafiya ku tashi lafiya Salamu alaikum sashen Hausa Radio VOH Iran. Kuna tare da mai magana Alkasim daga nan Agadez, Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son ba da ra'ayi na saman wannan mataki wanda kungiyar eh, Barkan ta ɗauka ita kanta amma abin da ya ba mu mamaki sai da ƙasar Faransa ta fito ta bayyana cewa ba sa kai eh, sojojinsu a ƙasar Faransa amma za su diba mai yiwuwa cewa idan ƙasar Nijar tana buƙatar sojawa wanda suke cikin gida in kasar Nijar tana da bukata to za su diba wannan batu to mu sai dai ni mu ni kar da Allah wadda a wannan batu da wani tsofan hafsan soji kuma ya fito a cikin kafa ta watsa labarai na cewa eh, su wasu ba sa bukatar sojawan barkan suna bukatar ba to mu za mu ji hankali da duka ta je ta zo dai kasar Faransa eh, darajar ta ta faɗi a idanun duniya ko kuma mu ce a yankin mu na Sahel saboda kasa ce wadda ba ta son kamar kasashen mu na Afirka su ci gaba radio Iran kuna tare tare da mai magana alkasin daga nan agadin special lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Gida radio Iran mai magana Hassan Elaji Omar daga birnin Damagaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan tofa albarkacin bakina dangane da tashin kayan masarufi da muke samu a nan ƙasata. To ya kamata a ce gwamnati ta dibi talaka da idan rahama akan wannan batu na abinci saboda ga azumi na yana tunkarawa kuma kwanaki in ban mance ba gwamnati ta wuto ta yi magana ta ce za a sai da abinci da rahusa to har yanzu dai wannan abincin ba a kai ga fara sai da shi ba kuma ga azumi yana karawa kuma su 'yan kasuwa sun tsawwala komi komi ya yi tashin gauran dayi kenan ya kamata a ce gwamnati ta tuna da talaka ta fito wannan abincin da za ta da a farashi mai rahusa ko talaka ya samu da ya azumi cikin kwanciyar hankali na gode ku tashi lafiya mai magana hassan alhaji umar daga birnin da magaram assalamu alaikum sashi sashen hausa na gidan radio bh radio iran mai albarka wato kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum ban zema da ke na agadas jamhuriyar niger wato zan yi tsoma albarkacin baki na gaskiya a nan niger kwanan ga kaya na masarufi musamman ma baskan harkar abinci gaskiya al'amuran sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una bisa ga dai alamu dai rufe arzikin gada abinci bur shigowa ana fuskantar kalubale a nan niger wallahi kuma me ga azumi azumi ta he watan ramadan kenan da fatan dai yan kasuwa za su samu su yi sauki da allah su matalakawa sauki su musu rahusa bi sabilillahi wanga in siya kamar sun sadaka ne eh, saboda lada ne za su samu da fatan kuma allah ya ba su ikon yin haka insha allah ban zai kenan da kenan a garin jamhuriyar niger fatan alheri zuwa gare ku Assalamu alaikum wa barakatu sashen Hausa na biyu a cimiliyar jamhuriyar musulunci magana isu ne maɗatte da magaran jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai nijar jamhuriyar Nijar. To yana so ku bani dama in yi tsokaci ne akan 'yan mu na jamhuriyar Nijar musamman ma na gari na da magaram. Ya kamata 'yan kasuwa ku tausaya wa talakawa ganin cewa dukkan wannan al'umma taku ce kuma 'yan uwanku ne duka wanda za zo su yi sayayya akan kuma naku ne. Ya kamata a tausaya idan gwamnati ta muku wani abin da bai kyautu ba ku ku gaya mata kan doka domin a magance matsala amma zai kasance ku huce akan talakawa idan aka kara muku wani jangalin da bai taka kara karya ba idan aka kara ku ku kara abin da ya yawa kuma ku rika kirari da cewa an kara muku kaza domin tsada masifa ce tsada ko bata ka arziki Allah dai ya sa mu gane Allah ba mu zaman lahiya na gode magana isu ne ma da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi nan. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka suna na Lawa Alhaji abdali daga da sashen jamhuriyar Nijar Ra'ayi na akan tare-taren da ke faruwa hanyar da ke tashi daga agadas zuwa Durku gaskiya kamata gwamnati ta tsaya ta duba lamarin wannan hanyar in makon ba za a kara ma kari karhi wadda ke rakiya soji ta kamata a ce an kara mata karhi saboda hanyar abin ya ta'azzara saboda kowane lokaci kusan duk sati sai ka an ce an yi tsariya bisa wannan hanya kenan ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki mataki wanda ya dace saboda tsare 'yan ƙasa da kuma dukiyarsu saboda wannan hanyar tare-tare ya yawa a kanta. Abdurrahman sunana wanda aka yi sani da Abdoki Biya na kira ku daga unguwar kanamari ta birnin da magaran a jamhuriyar Nijar. To hakika gaskiya mun ji ana jita-jita lokacin da shugaban kasa ta alhaji bazum muhammad ya hau mulki ya dau alkawali ya ce 'yan kasuwa in ba su rage abinci ba zai yi koma da in shinkafa wadda za a ringa sai da duk bahu ɗaya jikka bakwai bakwai to kuma shiru har yanzu muke ji malam ya ci shiruwa saboda su 'yan kasuwa ba su rage ba kuɗi kullum kara ma talaka kuɗin abinci suke kuma shugaban kasa shiru ma kuma ya ƙi magana kuma barantana a samo a hudu ma talaka da abinci mai rage kuma kullum jama'a bayan allah sai barace-barace suke a titi saboda yunwa ana cikin matsala abinci kenan ya kamata a duba a gane a taimaka ma al'umma saboda wanga watan na ramadan mai zawa mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdul kibiya To Marilla, da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka haji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo hausa voh daga nan birnin tehran muke zuwa muku a cikin shirin na safe ga shirin nan na amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake an sa a tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin makon da ya gabata mun ci gaba da ansa tambaya dangane da tarbiyya a musulunci bisa buƙatar wasu 'yan uwa kuma mun tsaya ne a inda muka bayyana cewa allah ta'ala ya halicci dukkan halittu ne don mutum mutum kuma ne ransa shi yasa Allah ta'ala ya yi rantsuwa da wa'annan halittun gaba ɗaya ya ce wanda ya tsarkake ta wato rai ya rabauta wanda kuma ya gurɓata ta ya taɓe don haka Allah ta'ala bai halicci wani abu wanda ya fi ran bil'adama a daraja ba amma da sharaɗin cewa ran ta kasance tsarkakakkiya. da yarda allah ta'ala a yau ma za mu ɗora a kan ansar da muka bayar a makon da ya gabata za mu ɗora ansarmu na wancan tambayar daga inda muka tsaya makon da ya gabata idan an cewa mutum idan ya aikata ayyuka na gari za a saka masa da wani abu kowa ya san aikinsa daban sannan ladarsa kuma daban wato ba abu ɗaya ba ne kamar dai a ce idan ka bi ahlul baiti salam Allah ta'ala zai saka maka da aljanna aiki daban aljanna kuma daban amma a wani bangaren kuma idan an ce maka shi aikin da ka yi shi ne aljanna, wato da aikin da kuma ladar duka ɗaya ne wato ba aiki daban sannan lada daban ba da wannan dalilin ne ya zo cikin wasu ayin alkur'ani kan cewa da aiki da lada duka ɗaya ne in mutum ya yi aiki na aljanna to yana cikin aljannan ne Allah ta'ala yana faɗa a cikin wata aya to amma idan mutum ya kasance cikin makusanta sai hutawa da kyakkyawan abinci da aljannar ni'ima cikin suratul waqi'a aya ta 88 zuwa 89 wannan ayar tana bayyana cewa idan mutum ya kasance daga cikin makusanta ga Allah ta'ala to shi ne hutu da jin daɗi da aljanna ni'ima ba wai aikinsa daban sannan aljanna daban ba haka kuma an karɓo hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lalle aljanna ta fi shauƙin salman ya shige ta da shauƙin da salman yake na son shiga aljanna don me don salman da ayyukansa na alkhairi shine aljanna don haka salmanu aljanna ne a duniya a wani hadisi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ni ne birnin hikima ita ce aljanna kuma ya kai aliyu kai ne ƙofarta kamar dai yadda ya zo cikin Amalina na suduk allah ya rahamce shi a nan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa shi ne birnin hikima kuma ita ce aljanna sannan aliyu ne kofar hikimar kuma a fili yake duk wanda yake son hikima to ba zai zo mata ba illa ta kofarta don haka daga nan ayar da kuma wa'annan hadisan da muka ambata za mu fahimci cewa idan mutum ya sami ilimin sanin Allah ta'ala na gaskiya ya kuma fahimci cewa bin alil baiti salam aljanna ne ba wai ladarsa ne aljanna ba to anan zai fi samun ƙarfin gwiwa na yin ayyukan alkhairi fiye da a ce masa ladarsa ne aljanna don haka sanin Allah ta'ala shine asasi don sanin yakan kai mutum ga ayyuka na alkhairi wanda kuma wa'annan ayyuka da kansu su ne aljanna kamar yadda wani hadisi yake cewa lalle ilimi yana kira zuwa ga aiki da shi idan ya ansa masa shi kenan idan bai ansa masa ba sai ilimi ya tafi wato ilimi kawai shi ne wanda aka yi aiki da shi duk ilimin da ba a yi aiki da shi ba to ba ilimi ba ne ilimi ba tare da aiki ba yana nan kamar wanda yake tafiya ba bisa shirya ba ba abin da tafiyarsa yake ƙara masa in banda nisa daga shirya wannan fahimtar gaba ɗaya sun zo cikin littafin arba'un hadis na imam khomein kudisa sirruhu don ya shiga cikin ƙwaryen ilimin sanin allah ta'ala a cikin littafinsa na arba'un hadis ta yadda ba kowa yake iya fahimtar zurfin abubuwan da yake faɗa a cikin littafin ba sai in yana da karatun sharar fage masu yawa To masu sauraro a nan zamu da sa'a a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shirin amsoshin tarbiyya kenan to yanzu kuma ga shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haɗuwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke yin nazari ko tattaunawa da masana kan wasu batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a wannan babi da muka buɗa za mu yi bayani ne kan ra'ayin kishin Afirka ko Pan-Africanism. za mu yi dubi kan manufofin wannan ra'ayi da kalubalen da ya ci karo da su sannan mu yi kokarin shin ta bakin masana ko ina aka kwana game da wannan ra'ayin kamar dai yadda masu wannan tunani ke cewa hakan zai iya zaburar da afirka domin cimma sauran kasashen duniya da suka tsere mata a fagage daban-daban na ci gaba hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. madalla tun a farko-farkon samun 'yancin kan kasashen afirka an samu kafuwar gungu guda biyu na shugabannin kasashe 'yantattu a nahiyar waɗanda kuma suke da ra'ayi mabambanta wato gungun casablanca da kuma gungun monrovia babbar manufar gungun casablanca wanda yake a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar ghana na farko kwame nkrumah shine samar da afirka wacce take a ƙarƙashin tsari irin na tarayya makamancin irin wanda ƙasar amurka take amfani da shi a yau ta hanyar shimfiɗa wannan tsari kamar dai yadda masu wannan tunani ke cewa hakan zai iya zaburar da afirka domin cimma sauran ƙasashen duniya da suka tsere mata a fagage daban-daban na ci gaba da mun haɗa kanmu afirka duka ba ka jin wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa kanmu ya zo da haka afirka mutum ne yantacci hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baki ne ji ko na mace shi ma dai gungun monrovia yana goyon bayan kafa tsarin tarayyar amma sannu a hankali ba a cikin gaggawa ba kamar yadda gungun casablanca ke zumuɗu mutane irin su leopold sadar sangor shugaban kasar senegal na farko da kuma takwaransa na kasar zayir jamhuriyar demokradiyyar congo a yau mobutu sesoko sun kasance masu fasara wannan tunani na pan-africanism a matsayin wani yunkuri na samarwa afirka da kuma al'ummar al'ummarta martaba a cikin al'ummomin duniya ta hanyar nuna al'adu fasaha ƙwarewa da kuma darajar al'ummar nahiyar da ake kallo a matsayin waɗanda ba su taka wata rawa wajen sama wa duniya ci gaba ba ana iya fahimtar hakan kuwa ta hanyar rubuce-rubucen sengor da kuma makamantansa waɗanda suke nuni da irin ƙoƙari da kuma rawar da baƙaƙe suka taka wajen samar da ci gaba a ƙasashen turai amurka da kuma sauran ɓangarori na duniya har ila yau marubuta 'yan asalin afirka a cikin rubuce-rubucensu sun rika bayyana matakai na wayewa da kuma ilimi da al'ummomin nahiyar suke da su tun kafin ma turawa 'yan mulkin mallaka su sanya kafafuwansu a nahiyar. Allah Allah ya Allah haɗa kanmu Afirka mu so juna da mun haɗa kanmu Afirka duka ba ka jin wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka. da rashin ya zo da haka. Ra'ayin Pan-Africanism ya samu karɓuwa sosai a cikin zukatan al'ummar Afirka duk da cewa aiwatar da shi kamar yadda waɗanda suka ƙirƙiro shi ke bukata abu ne da ya gagara jami'o'i da dama na duniya na shirya muhawarori da kuma tarukan lakca waɗanda ake yi wa take da pan-africanism misali wani taron ƙasa da ƙasa da jami'ar oxford da ke ingila ta shirya a cikin watan yunin shekara ta 2011 wanda aka yi wa take da pan africanism for a new generation a ƙasar amurka kuwa tun a farkon shekarun 1960 ne jami'o'in ƙasar suka so mu ƙirƙiro da tsangayar bayar da horo da kuma darussa da suka shafi wannan tunani daga cikin jami'o'in da suke da irin wannan tsangayar har da jami'ar jihar california kuma a yau wannan tsangaya ta kware sosai wajen horar da shahararrun ɗalibai kan ƙwarewar afirka a siyasar duniya da kuma irin gudunmawar da bakakin afirka amurka da kuma yankin karibiya suka bayar har ma duniya ta samu irin ci gaban da take da shi a yau ita ma jami'ar syracuse mai zaman kanta a jihar new york ta kasar amurka tana da sashi na musamman mai koyar da muka a game da rawar da bakake suka taka a ci gaban duniya ta hanyar dogaro da wannan ra'ayi na pan-africanism afirka mutum ne han hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baki ne ko na mace wannan tunani na pan-africanism ya samu goyon baya ba wai daga shugabannin kasashen afirka na wancan lokaci kawai ba hatta ma daga shahararrun marubuta 'yan siyasa 'yan gwagwarmaya mawaƙa da dai sauransu waɗanda suka fito daga nahiyoyi daban-daban wasu daga su kuwa su ne edward wilmot blenden william edward burgard dubois marcus garvey paul robertson Domo kenyatta kwame nkrumah julius kambarage nyerere ahmed seko ture gamel abdul modibo keita Hailen silasi Molefi Keta Asante, Malcolm X da Robert Sobukwe. An kuma samu masu irin wannan ra'ayi a cikin shugabanni da mawaƙan da suka biyo baya, kamar su kanar Muammar Gaddafi, Robert Gabriel Mugabe, Thomas Sankara da kuma wasu shahararrun marubuta da mawaƙa irin su Bob Marley, Abubakar Ladan Zaria, Fela Anikulapo Kuti, Luke Dube, Alpha Blondie cikin jafa koli da dai sauransu duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da ƙafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka. Sakamakon shigar wannan tunani a cikin zukatan jama'a hakan ya kai ga har inda Marcus Garvey wani dan gwagwarmaya da ke kasar jamaika ya zana tutar Afirka mai dauke da launuka guda uku wato launin ja, baki da kuma kore. Alamomin da ke nuna dagewa da kuma gwagwarmayar al'ummar nahiyar da nufin samar da 'yanci da kuma haɗin kai. ma'anar launi na farko wato ja shine tsayuwa domin kare jini na wanda ya hada kaka da kakanni na al'ummomin afirka baki kuwa yana a matsayin launin fatar al'ummar nahiyar afirka na asali yayin da launin kore ke nuni da tsayuwa domin kare arzikin da allah ya albarkaci nahiyar to amma duk da haka wasu na amfani da alamar tutar kasar habasha mai launukan kore ruwan kwai da kuma ja a matsayin alamar pan-africanism zaɓar wannan alama kuwa baya rasa nasaba ne da irin tsayuwar da al'ummar habasha suka yi na faɗa da 'yan mulkin mallaka a tsawon shekaru duk da cewa ƙasar italiya ta samu nasarar yi wa ƙasar mulkin mallaka na wani gajeren lokaci har ila yau ƙasar ta habasha ta taka muhimmiyar rawa domin haɗa ɓangarori biyu gungun casablanca da kuma gungun monrovia a wuri ɗaya har ma suka jingine bambancin ra'ayin da ke a tsakaninsu suka kuma amince da kafuwar kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka ta oau ko kuma oua kuma a addis ababa fadar gwamnatin ƙasar ne harkwatar kungiyar take jakadan ƙasar uganda a kungiyar tarar afirka ta au wace ta maye gurbin kungiyar ta oau ko kuma oua sebuja katande ya bayyana habasha a matsayin kaka ga nahiyar afirka Allah ya Allah ya Allah haɗa kanmu a ka mu so juna a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutanenta kosassu babu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata. To masu saurare saboda karancin lokacin da muke da shi a nan zan takawa shirin na yau birki ba tare da mun kawo ƙarshensa ba amma da yardar Allah a makon gobe rana irin ta yau za mu duba wasu daga cikin matsalolin da wannan ra'ayin na kishin afirka wato pan-africanism ya ci karo da su kafin nan a madadin kowa da kowa nake cewa a huta lafiya. masu mu da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji tare da ba Adam. Fadar mulkin ƙasar Rasha ta Kremlin ta ce Amurka ƙasa ce da ta kashe dubun dubatar mutane a duniya. Kalaman na fadar mulkin Rasha ta Kremlin ya zo ne dai a matsayin mayar da martani ga shugaban ƙasar Amurka Joe Biden. wanda ya siffata shugaba vladimir putin da cewa mutum ne wanda ya aikata laifukan yaƙi inda ta ce ko kaɗan ba zance ne da za a lamunta da shi ba daga bakin shugaban ƙasar da ta kashe dubin dubatar mutane a faɗin duniya a jiya laraba ne dai shugaban ƙasar ta amurka wanda ya amsa tambayoyi daga manema labaru ya bayyana shugaban ƙasar ta rasha a matsayin wanda aikata laifukan yaƙi a kakin fadar mulkin rasha dimitri faskov ya bayyana cewa zance ne wanda ba za a taba yarda da shi ba ba kuma za a yafe shi ba a ce ya fito daga bakin shugaban kasar da bamabamanta suka kashe dubin dubatar mutane a fadin duniya a jiyan ne dai amurka ta sanar da cewa za ta taimaka wa kasar ukraine da makaman da za ta yaƙi rasha da su lamarin da ake ganin zai iya tsawaita lokacin yaƙin ya kuma iya faɗaɗa fagensa. ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman ta yi maraba da batun tattaunawar sulhu da aka bujiro da ita ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman ɗin dai ta ce za ta karɓi tattaunawar da hannu biyu amma dole ne a yi ta a wata ƙasa 'yar ba-ruwanmu da suka haɗa da ƙasashen yankin tekun fasha a ranar talatar da ta gabata ne da wata majiya ta ƙasashen yankin tekun fasha ta sanar da cewa majalisa da kasashen larabawan yankin tekun fashin tana tattauna yiwuwar buɗe tattaunawa gaba da gaba a tsakanin ansarullah da ɗaya ɓangaren na ƙasar yaman da za a yi a ƙasar saudiya majiyar ta ci gaba da cewa manufar yin hakan shine ƙarfafa ƙoƙarin da majalisar ɗinkin duniya take yi na tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasar ta yaman ƙungiyar ansarullah ta ce ba abu ne da zai zama karɓaɓɓe ba a ce ƙasar da take jagorantar yaƙi a kan yaman ta zama ita ce wacce za ta karɓi bakuncin tattaunawar har ila yau ƙungiyar ta ce daga cikin muhimman abubuwan da ya kamata a baiwa muhimmanci a yin tattaunawar da akwai ɗauke dukkanin tarrakin da aka sa wa filayen jiragen ruwa da kuma na sama na ƙasar ta yemen To ina ga kuma da hakan ne ma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da ku da ma Mustapha Adam da karanta labaran duniyar muke muku fatan alheri a kasance lafiya daga nan birnin Tehran.